من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna ƙara yi wa Allah sarki godiya malicin kowa da komai da cikin ikonsa da kaddarawarsa ya kawo wannan rana ta litinin ranar da muke karanta tafsir na rabbul alhan ila ma'anil qur'an tafsirin da sheikh abubakar mahmudu gumi ya rubuta da hannunsa a lokacin rayuwarsa tafsiri irin nasa na farko a wannan ƙasa tun bayan daular usmaniya allah ji mana ya sanya wa malam wannan aiki a mizanin lada kurakuransa allah shi gafarta masa magabata da suka yi irin wannan aiki a duk inda suke a duniya Allah ya ji kansu ya musu rahama jagoran wannan kungiya ko mu'assisinta a shehu muhammad a shehu ismail idris ibn zakariya Allah ya kai rahama kaburburan su da shi da mahaifa da malamai kurakuran su Allah shiga farta musu aikin da suka yi na daga addinin Allah Allah ya sanya musu a mizanin lada jagoran mu a shehu muhammad a ya yahaya jingir Allah ya masa taimako da gudunmawa da kariya tare da mu gaba daya mataimakansa na ɗaya da na biyu a sheik yusuf sambo da sheik sa'idu hassan jingir da shugaban kungiya a sheik abdulnasir abdulmuhi da mataimakansa Da jagoran agaji na ƙasa alhaji isa waziri muhammad gombe da mataimakansa da sakatarori da limamai da mamu da na'ibobi da ladanai da kowa da kowa Allah ya sanya mana aikin mu a mizanin kula mu Allah shiga farta mana Allah ya ba mu ikon faɗar daidai ya ba mu ikon aiki da abin da muka faɗa jama'ar musulmi muna cikin suratun namli la'alla mu kawo karshen ta a yau Allah ce mu kafin mu ci gaba karatun da muka yi a makon da ya gabata akwai lalata tambayoyi wa zai amsa in babu mutane kawai na yawa to allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana cewa wa idza waqa'a al-qawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum zuwa karshe mece ce dabbatul ardi sannan a ina Allah zai fita ita sannan menene aikin ta dabbatul arabi hmm. wato tana daga cikin zuriyar na ƙasa Allah zai fidda ita a dutsen safa tana magana da wanda ta samu mutane mm-hmm. tana musu magana da larabci tana cewa mutane sun kasance musu imani da ayoyinmu ba mm-hmm. shine alkur'ani mm-hmm. wanda ya taro a kan hisabi da yama eh. da kuma yin azaba eh, daga cikin aikin da akwai wannan daga nan kuma yin umarni ya bikuruja mm, da fitatta yin umarni ya ƙare ba yin aikin hannu bayan ba aikin hannu yawa daga nan ko ba wanda zai yi imani eh. har lokacin kamar yadda allah aiko a nan gudu ba wanda zai yi ima da mutanenka sai dai wanda yi imani cikin aikinta kuma akwai da mutane da harshe Allah ya da kai ya nuna da gaske yake kika domin in aka tashi yana zuwa ya karanta wannan dai ba haka kawai ba da amsa na kuma na kallon sa littafin sa a rufe ba ya yi ba bari a ce yana eh, ko kuma Allah ne, ko kuma Eh, tambaya ta biyu ba to ci gaba da rama sai sun shirya بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب ممن يكذب بآياتنا فهم A cikin aikin wannan يوسعون أتكين أيكين ونن دابة الأرض tana yin alama a fuskar kowa daga cikin 'yan wuta ko 'yan aljanna kowa ya ga dan wuta zai gane wannan da wutan saboda me saboda wannan alama da take fuskarsa haka ɗan aljanna Allah sanya mu daga cikin yan aljanna to ci gaba wadkur ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka ambaci yawma nahshuru min kulli ummatin fauja ranar da muke tattaro faujan yankin jama'a min kulli ummatin daga kowace al'umma sai a zaɓa a zaɓa a zaɓa a ce ga ku ne su al'ummar annabi nuhu ummatan ce daga cikinsu akwai waɗanda za a taro haka har zuwa al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam za a tattaro manya-manyan jagororin jagororin kowace al'umma za a zazzaɓo ai jama'atan mimman yukazzibu bi ayatina a da daga cikin waɗanda suke karanta ayoyinmu ruwa ru'asa uhum su ne shugabanni waɗanda ba su bi Allah ba suka ɓadda su ai almatabu'un waɗanda aka bi su wa ana tattaro su daga farkon su har su hatta idza ja'u har sai sun zo مكان الحفاظ حتى qala ta'ala lahum ya Allah madaukaki ya ce musu akazzabtum bi ayati shin kun karyata ayoyina wa lam tuhidu biha ilma ba ku kewaye sani da ayoyin ba ba ku san su ba amma ku karyata amma za kuntum ta'malun ko kuma me kuka kasance

ليه magana العذاب حق العذاب بما ظلموا saboda abinda suka aikata na zalunci ai a duniya ba ya kai shirka zalunci inna shirka la zulmun azim in ji Allah subhanahu wa ta'ala shirka zalunci ne girma ya fi sauran zalunci gaba daya domin zaluncin duniya wanda za ka yi wa wanka mutum bai wuce ka ɗauki haƙƙin wani ka bai wani ko ko ka dani haƙƙinsa haka ne ko ka doke shi ko ka zage shi ko ba ka ba amma shirka ta wuce nan ita ɗaukar haƙƙin Allah ne a bai ko kuma ɗauki haƙƙin Allah a ɗauko haƙƙin wani a gauraya da na Allah Allah subhanahu wa ta'ala ba zai karbi ibadar da aka haɗa shi da wani a ciki ba zai ce je ka kuma wanda ka hada da shi din ya baka lada in yana da shi shi kuma da lada saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bi bima zalamu fahum la yantiqun to su ba sa magana wato filin alkiyama faɗi ne da shi wata na ce ya ta sa a nuna wata na ce layan kuna saboda yanayin iri-iri ne ba iri ɗaya ba ne to a nan ba sa yin magana idan na hujjata da hun magana ba sai da hujja ba to ba su da hujja ba su yi magana Allah kare to yace ne alam yarau an مما جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا نعم إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون أولم يروا شن بس جديد أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه أولم يروا ألم يروا anna ja'alna laila ba su ga mu muka sanya dare liyaskunu fi idan su nutsu a cikinsa ba waje ja'alna laila libasa wa na nahara ma'asha aka sanya dare don nutsuwa ka kagairihim kamar yadda aka yi wa waɗanda ba su ba su ba haka aka yi musu wannan hara musira yini kuma ya zama abin sa gani mubsir ismul fa'il ne mubsir me sanya gani ba dan yini ba da ba ka hanya ba kamar da baka gani da daddare saboda haka mubsira me sanya a gani a gane ko bi ma'ana yubsiru fihi ko yubsaru fihi ana gani a cikin yini liyatasarrafu fihi don mutane su tasarrufi a cikin yini idan gari ya waye da za ka zo ka tsaya kan babbar hanya ko kan roundabout za ka ga mutane abu mamaki wani ya ruga abguje ya yi kudu wani ya fito daga kudin ya yi arewa wani ya yi yamma wani ya fito daga yamman ya yi gabas kuma kowa ya san da zai saboda me saboda kowa ya tafi neman arzikinsa shi ne abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake neman mu yi kamar yadda tsuntsu yake yi in ya waye kowane tsuntsu sai ya fita يجد تجد خماصا Su fita ciki تكي su dawo ciki a cike. hada guzuri shi ne dogara da Allah wanda gari ya waye ya ce kai shi kam ya dogara da Allah gado dumi dumi dumi wani tsuntsu ne wani idan ana noma da damuna ana shuka za a yi noma sai ce wai gado yana da ɗumi shi kuma ba zai iya fita ba don bai da lafiya akwai lokacin da kuma kukansa wani akwai da yake ciwo ko da ba noma can idan kaka ya yi ko ta yi kaka ta yi kaka in mutum ne kakarsa ce amma kakar dawa ta yi ko ya yi guda bakwai yake ku je ku duba hausa janda yana da akwai akwai ƙa'idojin na hausa yaya ake gane abu namiji yaya ake gane abu mace yadda ake gane namiji a takaice ne duk sunan da bai kare da wasalin a ba to namiji ne wajen casa'in a cikin ɗari duk sunan da ya kare da wasalin a e ji bature to wannan abu mace ce sai dan kada makaranta ce ko makaranta ne rijiya ce igiya ce gona ce amma kuma ga inda ya saba ya kilo ga gida ne to iya cikin yadda rafi ruwa ne iya cikin yadda a cikin dari haka suke mata ne jama'a ku je ku duba na hawan hausa akwai littafi rayayyen na hawan hausa to mu ina ne muke inna fi zalika ko Allah subhanahu wata ta'ala ya ce inna fi zalika tabbas cikin wannan la'ayatin akwai ayoyi da dalalatin ala qudratihi ta'ala akwai abubuwan da suke nuna ikon Allah madaukaki amma ba ga kowa ba liqaumin yu'minun ga mutane waɗanda suke imani da Allah khusu bi dhikri an keɓance muminai da ambato su ne kawai wato yake zama aya gare su limtifa'ihim bi hafi iman domin suna amfani da waɗannan abubuwa su imani idan sun ga ayat sama aya ƙasa aya ruwa aya iska aya dutse aya halitta aya komai aya wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid komai akwai aya al الماء الناس وما أنزل وبث فيها من كل دابة وتصل الماء لقوم wato in mara hankali ba zai gane ba to kuma wani harafin hankalin ba na taɓuwa ba ne jahilci jahilci ba zai gane ba sai ce nesa idan ya ta zo lokacin sai ya ce nesa idan waya mai gwani ne sai aka sa godin a cikin wanda aka yi aka ɗauke ran aka sa a jikin wancan godin shi ne ne mutasar ya ce idan mutum ya ce canjin bodi ne mutuwa da nasufin arwa a kenan to ridda ne wannan yana cikin ridda wanda bai yadda cewa allah ne yake kashe mutane kuma ya halittu wasu sami ba ya ce wani canji ake yi to ya ridda أبواب الردة مختصر الشديد هنا فتانا جانبا ويتمين بخلاف الكافرين سابان الكافرين سو باسا هم كنتوا da waɗannan abubuwa su gane cewa ayoyi ne gare su nuna la yu'minuna uqulahum ba sa aiki da hankulansu li yushahidu don su ga نعم لا يعملون لا يا يعملون يا يعملون لا يعملون ولا يعملون ركولهم بنيو أقول سليم أي جدي نفدا وسليم مكبوم متلبو الذين شكلك لا يعملون ولا يعملون yu'minuna wanda kuka faɗa saboda ne saboda saboda ne aka rafa dago hmm, ba hujja ba ne dalili sai ka ce saboda mutu addini sai yana neman hukula masubi saboda haka a ka gane ko ba gane ba ba gane ba da ya shahidu fil don su ga abin da yake sassan sama na mai tabaddula zulmatin laini canja duhun dare almuhakiya lil mauti wanda yake kwaikwayon mutuwa in an zo dare ya yi haka ne kowa ya mutu barci kanin mutuwa ba ka ji ba ka gani ba ka tunani bambancinka da mamaci numfashi illa iyaka wa bi nahari ko ba sa lura da hasken yini al-mudahi bil hayati wanda yayi kama da rayuwa Wani yu'ayinu fi an fusihim tabattulan nauyi ba sa ganewa da hankulansu su gane canjin barci alladhi huwa Me aful maut wanda barci dan uwa mutuwa bit me bitayaqqud alladhi huwa mithlul hayati a canja barci bitayaqqudi da farkawa shi kuma aful hayati ko ويعرفون أن الساعة آتية لا ريب فيها to ba marasa hankali ba sa gane cewa tashin kiyama mai zuwa ne ba kokonto wa anna Allah ya ba'athu man fil qubur ko ba sa gane cewa Allah yana tare wanda suke cikin kaburbura muminai ne suke yarda da wannan wa ba'ad an zakara mu'amalati alamati sa'a bayan Allah ya ambaci alamomin tashin zakara ta'ala mabadi'aha faqala

الرجيم الله سبحانه وتعالى يتي واذكر يوم ينفخ في الصور ranar da ake hura a cikin kaho alkar annafika al'ula hura ta daya min israfil israfil shine mai hura kaho wani ransa ya baci ya buga gabas ya buga yamma ya yi gudu ya yi arewa da ya gane ba sai ce ina ne a wannan wai zuwa gura Kita, kita nak to me ke jira mai Allah ya Allah wataala ya cikin ta farko wace israfilu yi babbar wa mafi wanda suke cikin da wanda cikin ƙasa su firgita خافوا الخوف المفضي الى الموت tsoro. shedan da yake na so ya kai ga mutuwa tsoro ya kai tsoro mutuwa ba kama fi ayatul ukhra fasaqika ne ce wani fi kafi suri fasaqika man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah thumma nufikha fi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun yace idan aka hura kahon din wani fi kafi suri fasaqika man fi samawati wa man fi ardi wanda suke cikin sammai da wanda suke cikin kasa duk sai su mutu wanda bai mutu ba ma zai mutu illa ma sha Allah sai wanda Allah ya so ba za su mutu ba kamar yadda zamu gani su waye ne malam ya yi kokarin bambanta su bisa abin da ya ciro daga hadisai su waye ba za su mutu nan ba illa ma sha Allah ثم نفيك ثم نفيك فيه أخرى sannan a sake kura ta biyu fai za a kiyamun yanzu sai ga su a tsaye suna kallo kowa bai ya tashi a tashi tsirara ba kaciya ba riga ba wando ba takalma kuma karma wani ya ce ai akwai kunya kana kallon turkai maza da mata suna kallon juna waye ma zai tsaya kallon wani aisha radiyallahu anha an tambaye ta yaya wannan abu zai kasance ga surkai maza da mata ga kareci ita ta tambaya ta tambayi mazu Allah sallallahu alaihi wasallam ya aisha ta ce al'amarin wannan ranar kowa aikinsa ya ishe shi ba mai tsayawa ya kalli karecin wani wani ya ji kunya bare wanda ya kunya Allah ya mana mai sauki to ya ce sai wanda Allah ya so illa ma sha Allah ai jibrilu ko jibrina illa kenan jibiri eh, jibrina wanda Allah ya so ba zai mutu ba a lokacin jibrina wa mika'ila wa israfila wa malakal maut su ba za su mutu ba a wannan kaulin an gane وعن عباس رضي الله عنه هم أباس والنبداس هم شهداء الإمام عباس عباس ترجمة القرآن يتي وند مداس متوا وند الله يسوع راس متدم نمبا سوني شهداء ومن الله سبحانه وتعالى يتي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون mutu ba su karfi malin wanda suka yi shahada matattu ne suna nan a raye ana ciyar da su a wurin ubangijinsu to dan abbas ya ce su ne masha Allah a gane ko ba gane ba fala ya mutu na mautan nasha ba da istishhad ba za sake wata mutuwa bayan shahada da suke a duniya wa amma wa amma malaikatu al-arba'ati amma malaiku guda hudun nan fala ya mutu na inda na fukatil ula lokacin hudan farko ne ba za su mutu ba kama ya mutu baƙil mala'ikati inda kamar yadda sauran mala'iku suke mutuwa a lokacin hudan farko din su ba za su mutu a lokacin ba bal ya mutu na bai da nafkatai ne za su mutu ne tsakanin huda ta ɗaya da ta biyu a tsakani wa yi yau na ƙarfin tsariya kuma a ɗaya su kafin ta biyu wa kullum تنويره عوض من المضاف إليه كل كان تنوير العوض على الحرف وعوض على الكلمة وعوض على الجملة تنوير المنى yana nuna cewa an shafe harafi ai kullu a hadin misali an shafe kalma akwai tanwin da ake shafe harafi غواش قاض أصل قاضي غواشي الشافعي تنوين يا ساعة شافعي يا كفر حلبي sannan kana da tanwinin da yake sa a shafe jimla shi kuma kamar yaya wa antum hina idin tanzurun idza balagatil hulqum kalla idza balagatil hulqum وأنتم حينئذ ينظرون أي وأنتم حين اذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون حينئذ إيه في وطن الجنة من قال ko ka tere ale kɛ kama kowanne daga cikinsu an kulluhum ba da iya ijim yawan kiyama bayan an raya su a tauku za su zo wa Allah bi sigatul fi'li wasmil fa'il a tauku wato sun zo masa kawai saboda mai saboda tabbacin cewa za su zo kai kamar sun zo a tauku sun zo kawai da akhirin ina ismul fa'il suna zuwa gaskance wa ta'biru bil ikyani bil madi li tahaqqiqi wuqu'ihi da aka ce a taubu don a tabbatar maka cewa zuwa ba mako ba makawa saboda haka aka ce a ah, taubu ba ce ya tubu ba kun gane ƙasar jibala وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر ahwal yawm al-qiyama yi da ayoyi da hadisai farko dai za a mutu in an mutu za a tashi in an tashi za a yi misali za a yi tsayuwa hu 50 alfa sana kamar shekara dubu hamsin sannan za a bijiro da tafki alkausara saboda a sha bayan an yi tsayuwa dogon tsayuwa sannan ceto al'umma annabawa su kan a bijiro musu ceto su je ki abun wannan ku je gun wannan har a kai ga annabi muhammad ah yuzadu anhu man baddala wa ghayyara in ji mai risala abu da kairawa ya ce da an ana korewa daga ina daga audu man baddala wa gayyara wanda ya musanya ya canja an ce abu suna ya a. misali an ce karai tijjaniya ba ke sai ya yi kuma ya gane ba kyau ya ce shi da kunyar duniya gara ta lahira to kaga akwai matsala ko ba to sai ce daga nan kuma sai hisabi a zo da mahun mahuni a dole kyakkyawan aiki a dole mummuna a ga wanne ne zai rinjaye kowanne bayani yana da ayoyin da hadisai eh sannan ta da surar wani da suhubu nufira a wata takardi kowa ya kama rabonsa kowa zai kama takardar da ta yi daidai da aikinsa ba dama fir'auna ya kama ta annabi saboda haka idan aka bani takardi zai karatu ya karatu da waka ko wani jahilcin cin sai ya yi karatu ranar karanta idan ya karanto ya karanto إن يجا مونا لم أي كاتب ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عندهم حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ميزة وانا لتابي كلامي إيه ده بابا دي يا الموتي أي تنزل الله كريم تو إذا متين أكا هاتي يا مسوى نتكر ده وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة ماذا؟ كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك فأمسك اليوم عليك حسيبا أنا تعجب إياك أنا توضعت إياك Allah ku dan hauti ya koya kuma ya aiki da karatun da kin kowa da larabci zai karanta kuwa ai wani ko ko da yaren garin su ne da iya karatu a duniya nan amma ka karanta saboda haka ba wai larabci ko rashin larabci shine wahala aiki mai kyau a duniya shi zai baka damar karatu ko da wanda yare ne ma shi kenan a kasa mutane kashi kashi wamtazul yawa ayyuhal mujrimuna ina mujrimai ku yi haka ashabu shimal ma ashabu shimal ذي سموم حميم أصحاب الشمال تبي الشمال أصحاب اليمين تبي اليمين الله يسامحني شي كده سي سي سرعتي كما من جرى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مرقضيا ثم ننجي الذين تقوا ونذر الظالمين فيها جثية وجثية جمالا <laughs> saboda haka sai goma ya tsallake to shi siraɗin nan a haddu minar saifi wa a tattu minar sha ya fi tabbabi kaifi ya fi gashi siririnta to amma waye zai ga malamin su ya hana kansa ƙonewa ta duniya a duniya sijinul mu'min wa jannatul kafir shi mu'mini idan ya zai miƙa kafa can wurin harati a tsaye ah, Allah ya ko mai kudin ka ce da kudi na ce ko kudin ka Allah ya ka sai bai ci haka ah, ya nan ma ga inda ya da kaɗan to a duniya kamar yana kuntace don iya da iyakar da amana ya ketara to tun da ya kuntata wa kansa a duniya to in ka ji sirari sai ya yi wata wata sirari Allah wanda ya yi abin da ya ga dama ta ko'ina sai ya kusa a duniya ya shiga ko'ina to in ya je sirari zai ga sirari أحد من الصيف وأدق من الشعر Allah bari Allah taimake mu daga nan aka wuce sirani sai a taro kuma a zo a ce ina yan aljanna ku yi kiga gidan ku huludan abada Allah ne ina ɗan wuta ga gidanku huludan abada da goma har abada an gama kun san ita duniyar nan ba wai yadda ake zamani ba in aka zo ruguza zata in aka zo ruguza zata to ta sama ake ruguzo zota shan shamsa kuwira idan rana aka nannaɗe ta kuwira kawurin imamatu naɗi a naɗin rawar tun daga a ahalari kasar nan to kuwira za a naɗe rana ne ma a naɗe rana a naɗe gun hasken mu iya wa buhi wa a aka zage da tafsiri لاحظ كيف وإذا وإذا النجوم انكدرت إذا توراري سكا قربتي تتساقط بعضها على بعض سكا لودي سكا فادي أكن جونا وني فادي أكن وانشا وني فادي أكن وانشا وإذا الجبال سيرت إذا الدواس النمل aka tafiyar da su daga kan ƙasa bayan an dandake su wata kunu jibalu kal'ilin manfush kamar a cire auduga a cire buriyar a batta a yi kaɗatta a batta haka shine kal'ilin manfush ya kaga saukin ɗaukar iska ko iska ta ɗauke shi duwar ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا suna ga wai suna tambaya wannan duwatsu ban kewa ta tsaya ya za a yi da su manya manyan duwatsun nan a'a wa kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka a tantake ta ita ma kasar haka duwatsun nan وإذا العشار أبطلت إذا راقوا ما ستكي تابوا ميتكي عشار جمع ashara عشراء raƙumi ko kuma taguwa wacce cikinta ya kai wata goma ne a jam'inta isharu idan taguwa ko tagoyi masu ciki ƙwaƙilat aka wofintar da su idan mai dabba cikinta ya kusa haihuwa son da yake mata a wannan lokaci hmm. a ce ya wofin da ita ya gudu ya marta wuya ta kai ina mu dake gwada mana wa ka ashar mutilan Wani zan wuhushu fashimat namun daji wahshu shine dabbar daji wuhushu fara su abu daya teku sun yi taimaka aka kunna kowane teku ya zama wuta to kuma sai a hukude su wannan teku ta haɗe da wancan wancan teku ta haɗe da wancan su zama teku daya ko rijar ke malam muna ina lokaci za a kamar yadda kuke wa idan nufusu zuwuja idan rayuka aka gwama kowane rai da jikinsa a ɗauki wannan rai a sa wancan jiki a ɗauki wancan rai a sa wancan jiki wa idan nufusu zuwuja wa idan su su'ilat idan wacce aka binne ta da rai zamanin jahiliya su ila aka tambaye ta bi ayi zambin kutilti da wannan zunubi aka kashe ki wato jib kutiltu la zambi an kashe ni ba zunubin kuma وإذا المولود سئل بأي ذنب قتلت وإذا aka نشرت ta تكذيب kowa ya kama nasa wa idan sama'u kushiqat idan aka fede sama kushiqa fede abu wa idan ku kushiq wa idan jahimu su'irat idan wutar jahimu aka kunna ta ta ƙara zafi wa idan jannatu uzrifat idan aka kusanto da aljanna to a wani lokaci alimat nafsun ma haɗa kowane rai ya san abin da ya gabata a duniya saboda haka ya jama'a tanadin tashi alkiyama wajibi ne don ba shi da magani سورة التكوير سورة الانفطار سورة الانشقاق ولنا سروري wanda yake so ya gane tashin kiyama da kyau ya karanta su Allah taimake mu alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in